بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبدا كراتم من لتاك مصباح السالك أتكن فيكم مذهب المالكية وإن شاء الله za mu yi darasi na talatin da hudu babu al'azani wal ikama a darasin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi wato kiran sallah a yau kuma za mu karisa bayani akan ikama kafin mu shiga wani babi mala yace wa sunnatu li iqamatin mufaddala mufradatun muhrabatun muttasila معها فقم أو بعدها مهما تجب وإن أقامت mar'atun سرا ندب wa sunnatul iqamatil muqabbala wato iqama sunna ce abun fifitawa wato wannan babin ibafatu sifa ne ila mawsuf asalin magana al iqamatu sunnatu. ko al iqamatu al sunnatu. wato iqama mai falala sunna ce amma saboda baitin ya tsaya sai ce wa sunnatul iqamatil mufaddala wato iqama wanda take da falala a tsalla sunna ce wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da malai yake nufi da sunna anan ba wajiba ba ce don malamin fiqh sun ce sunna abin da ba wajibi ba to amma wasu malamai sun tafi wajiba ce sai dai idan muka duba kaman babu sunna qauliya babu umurni wanda yake nuna cewa iqama wajiba ce duk abin da ya tabbata a aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni bai shige shi ba asali ne a dauke shi mustahabbi ba wajibi ba in ya dawwama yana yin sa ya dawwama yana yin wannan aikin sai zama sunna mai karfi amma in umarni ya shiga kuma manzala sun ya ce a yi wannan abun to sai zama wajibi sai an samu dalilin da ya nuna cewa ba wajibi ba ce manzala ta suna yana kama a sa gaba ɗaya kuma ya dawwama akan haka ba ruwaito wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mata iqama ba wannan shi yake nuna cewa iqama din wato sunna ce kuma mai karfi sannan ce mufradatun wato ana yin ta ɗaya ɗaya ake yin ba wato ba kamar kiran sallah ba kiran sallah kowane lafazi sai ka mai tafi in banda kalmar shahada ta ƙarshe la ilaha illallah kamar yadda muka yi bayani a darussan baya kowace kalma to amma iqama ita kuma mufrada ce Allahu akbar Allahu akbar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 Anas bin Malik wanda Imam Bukhari suka ruwaito da Muslim umira biladun an yashfa al-azana wa yutira al wato an umarci Bilal ya biyun ta kiran sallah iqama kuma ya yi ta witiri ka gano na kowane lafazi na kiran sallah maimaita shi ake in banda tahlil in banda kalman hailalan nan la ilaha illallah ta karshe ita ce ita kadai gida ya mai da ita witiri wato yayi ta kwaya ɗaya sai dai kabbara kawai sai dai kabbara kawai to shine anan ma ne ka nufi da mufrada abun kadaita to amma an yi sabani in banda takbir kabbaran harama da ake maimaita shi sau biyu akwai wani lafazi a ikama da ake maimaitawa sau biyu a wurin malikiya kowane lafazi sau ɗaya ne in banda kabbara kabbara ce ita ne kawai zaka ce Allahu akbar Allahu akbar amma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kenan har da me har da qad qamatis salatu ita ma kawai ake shine ma'anar mufrad ba a maimaita ba a maimaita wani abu ya kama sai kabbara Allahu akbar a mazhaban malikiya ne dalilin su shine hadisin nan ja ɗazun riwayar muslim don bukari da muslim duk sun rawaito hadisi to a ta riwaya na muslim da wata riwaya na bukari sai suke cewa ana bin malik ke cewa umira bilalun an yashfa al-azana wa yutira al'iƙama ya nan kawai riwayan ta an umurci bilal ya biyun ta kiran sallah <coughs> wato kiran sallah a yi ta a dinga maimaita ko ne sau biyu sannan iqama kuma a yi ta witiri ya zama sau ɗaya ne to kaga wannan bai ce mana kar kamati salati sau biyu za a yi ba amma a riwayan bukhari sai ce umira bilalun an yashfa al'azanu an yashfa al'azana wa yutira al'iqamata illa al'iqama yani qad qamati salatu kuma riwaya ce ingantacciya wato an umarci bilal ya biyan ta kiran sallah ya dinga maimaita lafuzan kiran sallah sau biyu wa yutir al-iqama iqama kuma ya dinga faɗa sau ɗaya kawai illa al-iqama sai dai iqama ita zai yi ta sau biyu iqama ita ce kad qamati salat za a yi ta sau biyu to kaga wannan yana nuna kenan qamati salatu sau biyu ake kuma bukhari ya ruwaito muslim ma yana da riwaya wanda aka ce kad qamati salatu sau biyu ake to da ka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رواية to da haka wanda yake ba za maimaita kad qamati salatu sau biyu ba ya ɗauke wannan riwaya ta musulun kawai wanda ba a faɗi ya a cikinta ba ba a ce illal iqama wanda kuma yake za a maimaita to kuma ya ainihin dauki riwayan da take inda iqama iqama ana maimaitawa sau biyu wannan kuma shine fi inganci don wasu daga cikin masu riwayan sun kawo hadisin ba tare da illa iqaman nan ba wasu daga cikin malamai suka dinga kare ta musu kamar yadda ya zo a riwayan bukhari da muslim sai mu ce ya ce umira bilal an yashfa al adana wa yutra al-iqama sai ce masa a inda al-iqama ka kare ta sai dai ka kamacin talatu shi ma sau biyu ake neme shi to kaga wannan wani ƙari aka samu a sauran riwayoyin wanda ba cikin riwayan muslim guda ɗaya wanda ya ruwaito cewa ba wanda bai ruwaito cewa a maimaita karkamata salama to wannan ƙarin kuma za a karɓe shi domin wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya ruwaito wancan ya takaita hadisin ne ko kuma bai san karishin sa ba sai bai karisa ba ko kuma ya sani amma bai karisa ba da gangan sai ruwaito iya nan bai ce karka mace ta sau biyu ake ba wani kuma sai ya kare shi to kaga wanda bai san akwai karishin ba to sai ya zama na wanda ya sani hujja ne a kansa sai karfi wannan karin da aka samu din ka je ka dauki ilimi wanda ya dauke shi har karshe wannan kuma ya rike rage kowa da abin da yake rikewa in an zo wani karatu sai zaka kenan abin da yake ya kama shine ayi kad qamati salatu sau biyu kad qamati salatu kad qamati salah amma mai tashi sau biyu wannan shi yafi shi yafi inganci akan ayi mai ayi guda ɗaya kawai sai dai yin guda ɗayan shi ma akwai hadisi a kansa shine riwayan Imam Muslim ingantaccen hadisi sannan ma da yake mu'rabatun abu yi waje irabi shine abun faɗan wasalin ƙarshen kalmominsa duk harufa na ƙarshe na ikama ka dinga faɗa wato wasali na ƙarshe na kalmomin ikama ka dinga faɗan wannan wasalan wato ba tare da kayi wakafi ba haka malikiya suke son ai ikama tunda ita ba kamar kiran sallah ne da za a kwala da karfi ba a hankali ake yi to sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kana tarisa watani na karshe haka suke so to na lalu ba ko akwai dalili ban gani ba amma dai a larabci ya halatta kai hakan din kuma ya halatta kai waqafi din dan mutum yayi ba za a ce yayi kuskure ba ko ka Allahu akbar Allahu akbar ko ka Allahu akbar Allahu akbar shine waqafi ka dinga yin sukuni a karshen saboda waqafi wannan kuma shi aka fi sani a larabci balarabe in zai maka magana in dai tsaya a karshen kalma sai ya daure wannan kalma ne amma inda zai kare san ma kuma ba laifi bane don a rubutu ana kare samu in ka zo rubutawa za ka faɗi wasanin ƙarshen amma a wurin faɗa ba za ka faɗi shi to idan mutum ya ƙare san ba za a ce a yi laifi ba amma dai galibin malamai sun tafi cewa ba a ƙare sawa kawai ka yi shi kamar yadda kai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba tare da ka faɗi wasanin ƙarshen wato kalmomin ba sannan sai ya ce abin da muttafila ya kama kuma abun sadarwa ne shashinta da shashinta wato abin nan in kana faɗan lafuzan iqama babu tsayuwa ba kamar kiran sallah ba in ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka dan tsaya sannan kafin kuma ka sake daukowa ka ci gaba a haka haka gama, duk wanda duk lafuza jumlan da ka kai za ka dan tsaya sannan sai ka sake daukowa don ana son ta tafi nesa ana so ya tafi nesa shi kiran sallah iqama kuma ba sai ya je nesa ba sai suka ce ka sadar da kalmomin kawai wato in ka tashi za ka yi sauri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi qad qamati salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah to kuma dai za ka yi ne za ka yi ainihin wakafin to dai zama yanda iqama take ba haka ne kiran sallah kuma duk haka ake aiki da shi a duniya yadda mai kiran sallah in zai dau minti biyar to mai kama bai wuce minti biyu ba ya gama ta ko minti ɗaya ma saboda ita ana sadar da lafuzanta ba tare da ana ana hutawa wannan shine haka aka saba yin ikama shi yasa yanzu idan kana jin sifika kana gidanka illa dan ya fara kiran sallah ko ikama za ka iya gane kiran sallah yake ko ikama ne da bambanci in kiran sallah yake daga jin yadda yake kwalawan za ka fahimta ko da bai maimaita wani abun nan bai nisa ba ma a kiran sallah in kuma ikama ne zaka ji abu yana ta tafiya ne ko yana ta tafiya sai ka gane yanzu ikama ake wannan shine ma'anar muttasila sannan kuma yana daga cikin ma'anan ya zama abun sadarwan shine da an yi ikama sai sallah ba kamar kiran sallah ba nan kiran sallah za a ba da minti biyar minti goma minti sha biyar minti ashirin ashirin da biyar har talatin ma a wasu kasashen kamar sallan asuba sai ba minti talatin bayan kiran sallan karshe kafin a yi sallan wannan duk ba matsala bane kiran sallan amma iqama kuma da an yi ta a tada sallah ana gama iqama kuma sai bayan an ce a daidaita sahu an gama sai daidaita sahu shikenan neman sai ya kabbaran haram a kaje amma in wani dan uzuri ya faru aka dan jira kaɗan wannan ba zai zama matsala ba a shiga gida a fito ko an ɗauka liman ne zuwa har an da ya kama sai zama ba shi bane aka ce amma gashi ne yana zuwa ya shigo masallaci sai ya kama kawai kai sai kabbaran harama kawai ba sai an maimaita mu don wannan gab din da aka samu bai yi nisan da za a ce wato an maimaita mu manzala ta sallama fa inda zuwa a mu cin malik ya zo an kabbara sallah an yi kama sai tana da cewa akwai janaba a jikinsa sai ce ala rislikum ku jira ina zuwa sai ya je wankan janaba ya dawo aka kabbara sallah ba a ruwaito cewa an maimaita ikaman ba zahirin hadisi yana kenan cewa wannan zuwa har aka yi wankan janaba aka dawo din ya kai a ce sai an maimaita ikaman ba shi sa in dan tazaran kaɗan ne babu matsala amma in yayi yawa kuma to sai a sake ainihin ikama saboda ikama dama tana bin tana bin sallah ne ikama tana bin da ta sai sallah sai ce umma ma'aha fa qum tare da ikaman nan ka tashi kai ma mamu au ba da ha ko bayan an yi ikaman ka tashi to ki liyan da kake so wato wannan ba na magana akan me ta da ikama bane kamar yadda masu sharhin suka faɗa wato kai ne kana masallaci kana dan wurin ka ko karatun qur'ani sai aka zo ana ta da ikama in kaga dama yayin da aka fara ta da ikaman sai ka tashi ko kuma bayan an tare sai ka tashi amma shi ne yin ikaman kuma sunnar shi ne ya tashi a tsaye ikama din kamar yadda ake kira sallah a kai wato wannan ba za ka fahimci haka ba a masallatan a masallatan mu anan mu yadda muka saba za a ce sahu sahu a daidaita sahu sai an daidaita sahu sannan sai a sai a yi ka amma an kaje masallatan Saudiya ba a cewa a daidaita sahu ko haramin Makka da Madina kawai ikama za ka ji ta tashi in dai ka ji ana ikama liman ya zo kawai to ana cikin ikaman nan ne mai karatu alqur'ani zai rufe ya je ya ajiye sannan ya zo ya tsaya mai dan wani abu ya tashi shi ma wanda yake nesa ya matso ya zo ya shiga ana gama ikama an sai an yi sahu sai liman kuma ya to a daidaita sahu a daidaita sahu a daidaita sahu sannan sai ya kabbara wani, to da aka ikaman ita take riga daidaita daidaita sahu to ka gani wannan yayin da aka fara ikaman sai ka tashi in kaga dama in kaga dama kuma kana da dan wani abu da kake karisawa na karatu ko wani abu ka dan karisa shi bayan kama sai ka tashi ka shiga sahu don a lokacin malamai yake cewa ku daidaita sahu ku daidaita sahu to amma kaga mu anan za a ce a tashi a daidaita sahu sai an daidaita sahu sannan a yi kama duk wanda aka yi ba laifi bane amma malamai yana ga mana galibin yanda ake yi shine ikama ake fara yi kafin mai daidaita sahu in kana so ka tashi lokacin da ake ikama ko kuma bayan an gama ikaman sai ka tashi ka daidaita sahu, don liman baya kabbaran harama sai an daidaita sai an daidaita sahu amma kar ka bari kuma kabbaran harama ta tsere maka duk wanda kabbaran harama ta tsere maka to alkhairi mai yawa ya tsere maka yace wa in aqaman mar'atun sirran nujib wa in aqaman mar'atun idan mace ta yi iqama sirran a sirrance nujib an so haka an so wato mustahabi ne wato mace tana yin iqama amma iqaman a sirrance ba irin na namiji ba sannan kuma nata bai karfinsa bai kai na namiji ba mustahabi ne galibi malamai haka suka tafi mace za ta yi kama, amma mustahabi ne inda za ta yi sallanta babu kama, da ba wani matsala tare da cewa shi ma namijin a bisa zance mafi inganci sunna ce sunna ce mai karfi ko bai yi kama ba sallarsa ta yi dan duk abin da aka ce maka sunna ne in ka bashi ba zai bata maka sallan ka ba farilla ne yake bata sallah ko wajibi to da haka mace haƙƙin wato iqama haƙƙin mace karfinsa bai kai na na namiji ba a wurin mafi yawan malamai wasu kuma suka daidaita suka ce babu bambanci tsakanin namiji da mace kowanne sunna ce wato ainihin mai karfi sai dai mace za ta yi a sirrance namiji kuma zai yi zai yi a bayyane wannan shine karishin babin mu na karatun da ya gabata sai ma yace babu sharaiti sala wato yana nufin babu shuru'i sala babin sharuɗin sallah babin da suke bayani akan da yake bayani akan sharuɗin sallah ash-shara'i jam'u shar'in ko kace shurut ko kace shara'i wato an an abu sharafi shine ma yalzamu min adam al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu lidati abunda idan babu shi babu wannan abun da aka shartanta masa wannan abun da aka faɗa na sharadi in akwai shi kuma baya nuna abun kuma baya nuna babu shi misali abun nan a ah, abun nan tsarki sharadi ne na ingancin sallah idan babu tsarki babu ingancin sallah mutum bai da alwala sallar ta barata ta inganta ko bai akwai janaba a jikinsa to amma in an samu alwala kuma baya nuna cewa sallah ta ne ta inganta don zai wa ta inganta zai ba ta inganta baya akwai sauran shuruɗin ya fuskanci alƙibla ya karanta fatiha ya suturce al'auransa da sauransu to kaga dai wannan shi an same shi ne sai a duba sauran kuma sallah ba ta wajaba sai akan baligi to idan mutum ya balaga kuma in bai balaga ba sallah bai wajaba aka ba sallah ba ta wajaba akan sa ba to sai ya balaga to ba nuna sallan kuma ta wajaba yanzu ya yi ta ko kuma ba wajiba ce don akwai wani ya zama ya balaga kuma bai da hankali yana da tabin hankali ko in mace ce tana al'ada kaga balagaggiya ce amma tana al'ada kaga sallah bai wajaba akan ta wannan shine ake nufi da sharadi in babu shi babu abu in kuma akwai shi ba nuna akwai abun ko babu ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فشنو ما ليت شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تأتي wato shuruɗin sallah kala biyu ne akwai shuruɗul wujubi akwai shuruɗul siha in an ce shuruɗul wujubi sharaɗin da sai an same su sallah take wajaba akan mutum shuruɗu siha kuma shiraɗin da sai an same su sallah take inganta ga ta wajibi ne amma in ba a same su ba kuma sallah ba ta inganta to sai ma ne fara da shuruɗul wujubi wato shuruɗe na wajibcin sallah ne sai yace shara'itul wujubi shuruɗe na wajibci lissalati ga sallah wato wanda sai an same su sallah take wajaba kan mutum fa kamsatun guda biyar ne qabla dukhuli sati suna zuwa kafin shiga akan bayanin sallah wato wato da za a yi bayanin wannan cikon baiti ne shine kin da qabla dukhuli ta kafin mu shiga bayanin sallah ko a shiga sallah wannan shuruɗin sai an same su tukunna sai sai aqlun wa islamun bulughu da'wa kuma ihtilamun ma dukhuli alwaqt ga sunan guda nawa guda biyar aqlun hankali sallah ba ta wajaba akan mahaukaci sai dai kuma hankali sharaɗi ne na wajibcin sallah kuma sharaɗi ne na ingancin sallah wato sallah bata wajaba akan mahaukaci ba kuma inda zai yi ma da sallan bata inganta ba saboda bai da tamizi bai san ma me yayi ba ka kamar yaro sallah bata ba akan sa amma in yi kuma tana inganta in ya kai shekara bakwai ko shekara goma za a ba shi sallah lada akan sallan da yake to amma hauka wato yana hana wajabcin sallah kuma yana hana ingancin sallah din ma wakati sallah ba ta wajaba a kansa ba kuma ko yayi ba za a bashi lada ba din bai san me yayi ba eh dalili akan cewa ko kuma bari mu kare ta fassara kafin mu ka mu dawo kan dalilin sannan islamun musulunci sharadi ne na wajibcin sallah da kuma ingancin sallah a mazhaban malikiya wasu malamin kuma sun tafi cewa sharadi ne na ingancin sallah amma ba na wajabci ba ko kafuri ma sallah ta wajaba a kansa za mu dawo kan wannan bulughu da'wa isan wato da'awa wato sallah ba ta wajaba akan mutum sai in yana da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in da'awar manzon Allah ta je masa yana da ilimin cewa lalle sallah wajiba ce sannan sallah ta zama wajiba a kansa amma idan abun da ya je masa tauhidi ne kawai sallah bata je masa ba kawai la ilaha illallah in ka faɗa ka zama musulmi bai san akwai sallah ba to sallah bata waje ba a kansa ma'ana inda zai mutu bai yi sallan ba tunda bai da ilimin ta bai da labarin yana can cikin jeji yana rayuwa Allah bai zai tambaye shi ya ba kai sallah ba shine ma'anan bulughud da'wa shi kansa musulunci ma baya waje ba kan mutum sai inda awar ta je masa in bata je masa ba musulunci bai waje ba a sa ba Allah bai zai azabtar da shi me yasa bai yi ba ثم احتلام sannan balaga shine mafarki ihtilam shine mafarki ana nufin balaga don don mafarki sai ne daga cikin alamomin balaga kamar yadda zamu zo mu yi bayani akan su wato balaga sai mutum ya balaga sallah take wajaba akan sa sallah ba ta wajaba akan yaro sai dai ana umurtansa da sallah din in ya kai shekara bakwai don ya saba da ita saboda hadisin muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin ku umarci yaranku da yin sallah in suka kai shekara bakwai don nan shekara bakwai shi ya san me yake yi shi zai iya gane ruku'u da sujjada da abubuwan da ake a sallah to a lokacin ake fara umurtansa in bai yi ba ba duka ba zagi manzala sama ya ce in ya kai shekara goma ka umarce shi bai yi ba ka buge shi amma duka wanda ba zai raunana jiki ba wato duka mai sauki ba mai tsanani ba don lokacin sallan ba ta waje ba a kansa ba to da haka dan shekara goma in bai yi ba za a dan masa bulala don ya saba da sallan kafin ya balaga amma in mutum bai balaga ba sallah ba wajibi ce akan sa ba sannan yace ma duqulil waqti tare da shiga lokaci in lokaci bai shiga ba sallah ba ta zama wajibi akan ka ba misali karfe 11 na rana sallan azhar ba ta zama wajibi akan ka ba don lokacin ta bai yi ba karfe biyun dare sallan asuba ba ta zama wajibi akan ka ba don lokacin ta bai yi ba kowace sallah rana ba ta faɗi ba yanzu magariba ba ta zama wajibi akan ka ba sai in lokacin ya shiga ne in ba kai sallan ba sai Allah ya tambaye ka akan ba kai sallan ba amma in lokacin ta bai ba ai bata zama wajibi akan ka ba inda ka mutu kafin lokacin ba za a ce ana bin ka bashin wannan sallan ba don lokacin ta bai riske ka ba kana rayu to in wato ainihin sallah bari mu dauke su ɗaya bayan da shuruɗin wajabci farko hankali sallah ba ta wajaba akan mahaukaci kuma ba ta inganta ma idon ya ta saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ashabu sunan abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah ingantacce yace rufi alqalamu an salasatin an sabi hatta yablugh wa an naimi hatta yastayqiza wa an majnuni hatta ya'qila a wata riwayan hatta yafiqa an dauki alqalami daga mutum uku wato ba a kama mutum uku da laifi don sun aikata haramun ko kuma sun bar wajibi don in kaga an kama ka da laifi to ka aikata haramun ne ko ka bar wani abu na wajibi to nan ne ake kama ka da laifi sai ce ka yi sabon Allah amma in baka aikata haramun ba ba za ka yi laifi ba kamar makaruhi ko abin da yake na halal in baka bar wajibi ba ba za a kama ka da laifi ba kamar mustahabbi ko wani abu na halal to ba a kama mutum da laifin cewa ya bar mutane guda uku ba a kama su da laifin sun bar wani abu na wajibi ko kuma sun aikata wani abu na farilla na farko yaro har sai ya balaga na biyu wanda yake bacci don yayi wani abu na laifi ko ya bar wajibi ba za a kama shi da laifin ba har sai ya farka in bai yi na fataki sannan na uku marar hankali shine mahaukaci ba a kama shi da laifin bai aikata wani abu na wajibi ba ko ya ko bai bar wani abu na haramun ba har sai ya dawo cikin hankalinsa har sai ya zama mai hankali to kaga sallah abu ne da aka wajabta shi idan baka yi ba Allah ta'ala sai ya tambaye ka kuma zai azabtar da kai ranar alkiyama kuma zai maka hisabi a kanka akan ta ranar alkiyama shine farkon abin da ake hisabi a kansa na ayyuka to ma wakati ba za a kama shi da laifin bai yi sallah ba saboda haka sallah ba ta zama wajibi a kansa ba shine ma'ana an ɗauke alƙalami ma'ana an ɗauke kama shi da laifi ba za a rubuta ya laifi ba saboda haka mahaukaci sallah ba ta waje a kansa ba kuma ba ta inganta ma in yayi ta kuma babu sabani a tsakanin malamai sannan na gaba yace islam musulunci musulunci zance mafi inganci shar'i ne na ingancin sallah sallah ba ta inganta in kafuri yayi ta wanda ba musulmi ba ko kafuri ko mushriki ko munafuki in yayi sallah sallah bata bata inganta ba amma kuma sallah wajibi ne a kansa ana umurtansa da yayi ta sai dai kuma ba ta inganta har sai ya musulunta me yasa saboda babu ikhlasi a ciki shi yasa ba za ta inganta ba ta ba a kansa kuma Allah zai azabtar da shi rana kiyama akan barin sallah wato malamai suka kara juna ilimi suka ce halil kuffaru muqadabuna bi furu'i shari'a wato duk malamai sun yi ijma'i al kuffaru muqadabuna bi usuli shari'a in an ce mutane su yi imani al qur'ani duk kafirai ma sun shiga shine usulu shari'a duk wani abu na tauhidi kafir ya shiga ku yi imani da ranar alkiyama to yi ma ana umurta sa da wani. to amma an ce wa aqimu salata wa atu zakka ku ba da ku tsai da sallah ku ba da zakka to har kafuri ma ya shiga wasu malamai suka ce kafuri bai shiga ba me dalilin ku saboda ai in ma yayi bata inganta ba kuma in ya musulunta ba a umurtansa cewa ya sake sallah na daga lokacin da ya balaga zuwa lokacin da ya musulunta suka ce bata inganta ba ta zama wajibi a kansa ba da sallah da zakka da sauran abubuwa wanda suke na shari'a wanda ba tauhidi ba wasu malayan ku suka ce a ta wajaba mana ta wajaba akan me dalilin sallah tana wajaba akan kafuri ko bai musulunta ba saboda fadin ubangiji subhanahu wataala ma salakakum fi safa qalu lam nakum minal musalli. za a tambayi kafurai da aka shigar da su wutar jahannama za a ce me ya shigar da ku wutar jahannama sai su ce lam nakum minal musallin ba mu kasance muna yin sallah ba haka za su faɗa walam nakun nud'imul miskin ba ma ciyar da miskini ba ma sadaka ba ma kuna da miskinai wa kunna nukazzibu bi yawmiddin sai su ce sun kasance suna ƙaryata ranar sakamakon shirin ranar ziyama a cikin kaga da kafurai ayan take magana tunda akwai ƙaryata ranar ziyama a ciki amma me sababin da yasa aka shigar da ku wutar jahannama ake muku azaba suka ce saboda ba sa sallah saboda ba sa ba sa yin sallah to kaga wannan yana nuna kenan ana azabtar da su a wutar jahannama da sababin ba sa yin sallah a sai sallah wajiba ce akan kafirai wa wailu lil mushrikin alladhina la yutuna zakka azaba ta tabbata ga mushrikan da ba sa ba da zakka in mun tafi cewa zakkan dukiya ce to kaga sai za a azabtar da su akan ba sa ba da zakka to kenan duk wani abu da aka wajabta wa musulmi an wajabta wa kafiri shi sai dai baya inganta wa kafirin in yayi shi ma ba za a karba ba har sai ya ne har sai ya musulun saboda faɗin ubangiji ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi abun da ya hana a karbi ibadan su da suke ta ciyar da dukiyansu fi sabilillah sai don sun kafurcewa Allah sun kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yace fa zalika al-islam wal furu'u tasihuha bidunihi mamnu wato musulunci wannan shine musulunci shine tauhidi wato duk wani abun da zaka yi na ibada baya inganta in babu musulunci dole sai an samu musulunci to kaga tun da ana azartar da su akan ba su yi sallah ba da sauran ibadu sallah tana waje ba akan su ko da su ba musulmi bane amma me yasa sallan ba za ta inganta ba in sun yi ta da shine hujjan wanda suka ce ba wajiba ce akan su ba saboda babu ikhilafi a cikin ta babu tauhidi ai ko musulmi yayi sallah ba kilasi za a karba ne balantana kafiri da ya yadda abun bauta guda biyu ne ko uku ko kuma kama abun bauta ne kaga ba za a karba ba me yasa kuma in sun musulunta ba za a ce su mai da sallan ba su rama ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-islamu yahdimu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk wani laifin da aka yi kafin a shige shi saboda haka barin sallah ai laifi ne an bar wajibi ne to idan mutum ya shiga musulunci sai a ce an yafe masa duk wani laifi musulunci ya yafe masa shi yanzu ba za a ce ya rama ba to wannan shi yasa ba za a ce ya rama ba amma da zai mutu kuma bai musulunta ba za a azabtar da shi akan bai yi sallah ba saboda ma saraka kun fi saka qalu lam nakum minal musallin ne shigar da ku wutar jahannama sai su ce ba mu kasance muna sallah ba akai ana azabtar da su da sababin ba sa sallah inda ko ba wajiba ba ce ba za a azabtar da su a kai ba na fata mun fahimci wannan dalili to da haka wajibi ne kafuri ma ana wajabta masa yi sallah an wajabta masa yi sallah yayin ba ta inganta sai ya musulunta ina al-islamu shartu sihha ne ba shartu wujubi ba sharadi ne na ingancin sallah ba sharadi ne na wajabcin sallah ba sannan abu na gaba shine bulughud da'wa sallah ba ta wajaba akan mutum sai in labari ya isa masa cewa manzala ta sama ya zo da addini da tauhidi sannan kuma da sallah idan bai da labarin da'awar manzala ta sama kwata kwata ba za a zartar da shi akan bai sallah ba ko yana da labarin tauhidi kawai amma banda sallah iya tauhidin shi ya sani ba za a zartar da shi bai yi sallah ba saboda ubangiji ta lace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasul ba ma azabtar da mutane sai mun aika musu manzo saboda haka kenan manzon Allah in ya zo ya kira ka kai musulunci ba kai ba sai azabtar da kai kai sallah ba kai ba sai azabtar da kai to bayan ya tafi da'awarsa in ta je maka ba kai addinin musulunci ba za a azabtar da kai kai sallah ba kai ba za a zaftar da kai ranar kiyama akan ba kai ba to kai kwata kwata baka da labarin da'awar ma kana can wani wuri a gefen duniya kana rayuwa baka da labari to ba za a kama mutum cewa da laifin cewa bai yi talla ba saboda ma ba umurce shi da ita ba da labarin wannan umurni to ka ce nan a sai sai in da'awar manzon Allah sallallahu alaihi ta isa wa mutum sannan nan ne ake kama shi da laifi yasa yan wuta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kullama ulqiya fiha fawjun فعلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء saboda duk lokacin da aka jefo su jama'a cikin wutar jahannama sai masu abin nan khazanatuha masu gadin wutar jahannama sai su ce ah me gargadi bai zo muku bane manzo bai zo muku ba sai su ce ya zo mana sai muka karyata shi sai muka ce mu ba wani abin da Allah ya saukar to a sai kaga manzon ya zo ne da suka karyata shi sai suka shiga wuta inan da'awar ta isa musu suna da labarin da'awar ba su gaskanta ba sai suka shiga wuta amma da da'awar ba ta zo musu ba ai ba za a kai su wutar jahannama ba ba za a kai su ma kunna mu'azzibina hatta na ba'a rasula shi yasa a ƙarshen duniya musulunci zai zama yana tafiya yana tafiya har ya dawo mutane ba abin da suka sani sai me sai la ilaha illallah ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ko aikin haji la ilaha illallah kawai suke faɗa kamar da hadisin Huzaifa da ya faɗa wannan hadisin sai wani daga cikin masu saurawa shi sai ce masa to la ilaha illallah kawai ba sallah ba azumi ba komai wani ne wani amfani la ilaha illallah za ta musu sai Huzaifa ya shiru in za ka cewa wani amfani la ilaha illallah za ta musu shine kalmar tauhid Huzaifa ya shiru ya maimaita har sau uku sai Huzaifa yace masa tunjihim minan nari tunjihim minan nari tunjihim minan nar hasa uku ita la ilaha illallah za kubutar da su daga wuta zata kubutar da su daga wutar jahannama zata kubutar da su daga wutar jahannama in ya zama ba su da labarin sallan kwata kwata la ilaha illallah kawai suka sani kuma suka yi imani da Allah akan haka to Allah bai zai kama su da abun da ba su sani ba ba su da ilimi akan sa saboda haka kenan buluqud da'awa sharadi ne na wajibin sallah sai yace sannan mafarki wato shine balaga balaga kuma sharadi ne shi ma na wajibin sallah sallah ba ta wajaba sai akan baligi dalili akan wannan shine hadisin da na jawo dazun rufi alqalamu an salasatin an sabi hatta yabdu an dauke kama laifi daga mutum uku sai aka ambaci yaro har sai ya balaga to kaga yaro karami wanda bai balaga ba ko namiji ko mace sallah ba ta wajaba a kansu har sai sun balaga sai dai kamar yana faɗa da ana umurtan su da ita don su saba da ita ana umurtan su da ita don su saba da ita wannan hadisin ingantacce ne hadisin ashabu sunan to sannan menene alaman balaga alamomin balaga guda uku ne don mu san su wannan alama na farko aka gaya mana shine na mafarki ya sa yazo a wata riwayan wa an shabi hatta yahtalima an dauke kama laifi ga barin yaro har sai yayi mafarki shine sai ya balaga sai yin mafarki alama ne na na balaga wannan shine alama na farko alama ta biyu shine fitowan gashin gaba wannan namiji da mace duk sun haɗu akan wa'annan alamun da zan faɗa gashin gaba ya fito wa mutum gashin mara kenan ko mace ko namiji ya balaga dole ya sallah saboda hadisin adiyatul qurazi lokacin da aka yi gazo abin nan gazawatu bani quraiza yakin bani quraiza da aka aka kama su gaba da aka ce aka musu hukuncin duk wanda ya balaga aka shi in namiji ne mace kuma a riba ce ta in kuma yaro ne bai balaga ba shi ma ya zama bawa ba za a kashe shi ba to in ana shakkan mutum ya balaga ko bai balaga ba sai a duba marasa idan marasa akwai gashi ya balaga sai a kashe shi in ba gashi kuma sai a jale shi hadisi kura zai ce ina daga cikin wanda aka duba marasa sai aka ga babu gashi aka jale ni daga ba sai musulun ta kuma a sai tsirowan gashin gaba ko namiji ko mace alama ce ta balaga da zaran an samu wannan duk abin da yake ba kan babban mutum ya waje ba kan alama ta uku shine mutum ya kai shekara goma sha biyar ko mace ko namiji shekara goma sha biyar don abdullahi bin umar za a tafi yakin uhudu sai ya fita kaga je ana maido da yara sai aka mai da shi yace walam yarani a zala bai gana balaga ba shekara na sha 14 sai dawo da ni da aka zo za a tafi shekara ta zagayo bayan shekara ɗaya za a tafi gazwatul ahzab kenan sai ya fito zai tafi yaƙi sai manzo Allah ta kuma sai ya je a lokacin ya ga ya balaga a sai dan shekara sha biyar yana balaga ba sai ya kai shekara bakwai ko sha takwas. in wannan alamun da namiji da mace duk ne sai dai ita mace tana da ƙarin alamu guda biyu alama ta farko shine haila in al'ada ta fara yin al'ada ko in shekara tara ne ta balaga kawai wajibi ta yi sallah ta yi azumi da sauransu shekara tara shine mafi karancin abin da mace take yin al'ada take yin haila sannan na biyu kuma ciki ya bayyana kamar an aurar da ita tun bata taɓa yin al'ada ba sai aka aurar da ita bata balaga ba bata yi shekara sha biyar ba ba gashin gaba bata taɓa mafarki ba ba ta yi al'ada ba aka horar da ita kawai sai ga ciki ya bayyana to ta balaga kenan ai mace ba ta ciki sai ta balaga alamu ne na balaga wannan su ne alamu na balaga in suka bayyana wajibi ne kuma sallah sallah ta zama wajibi wa kullu taklifin bi sharqi al-aqli ma'a al-buluqi bi damin aw hamli aw bi maniyin aw bi inbati shar aw bi 18 hawlan dhahar ibn rushd ibn ashir a manzuma sai yace babu takalifi ba dora mutum wajibi sai da sharadin yana da hankali sannan kuma yana da bala ya balaga alamun balagan kuma shine ne. in mace ne ta zama ta yi haila ta yi ciki ko ta yi ciki in ko mace ne ko namiji a samu mani ya fita shine mafarki ko gashin gaba ya tsiro ko kuma shekara goma sha takwas ne shine mazhaban malikiya shekara sha takwas amma zancen fi inganci shekara sha biyar ne shine yake da hujjoji da dalilai sallah ba ta wajaba akan mutum hatta ya balaga amma in ya kai shekara bakwai ko bai balaga ba sallan tana inganta kuma za a ba shi ladan sallan in yayi sannan shar'i na karshe shine zama lokaci ya shiga wannan kuma shine bayanin da muka yi a karatun mu a karatutukan mu na baya wato wato dukul waqti saboda ubangiji ta lafi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut sallah ta kasance wajibi akan mu'mine kuma abun sanyawa lokaci wajibi ce kuma tana da lokaci in lokacin bai ba ta wajaba ba kuma inda za ka yi kafin lokacin sallan ba ta yi ba aqimi salata li duluqi shamsi ila gasar al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana majhula rana sai ta karkata ake yin sallan azhar in kai kafin ta karkata zuwa yamma sallan ka ba ta yi ba inuwar ka sai ta kai tsawon ka za ka yi la'asar in ba ka ba la'asar in ka ba ta yi ba in ka yi kafin nan magariba sai rana ta faɗi isha sai shafaqi ya ɓace asuba sai alfijir ya fito in kai kafin wannan lokacin sallan ba ba kuma sallan ma ba ta waje ba ka yi ta ba kafin wannan lokacin kowace sallah da lokacinta kamar yadda muka yi bayani a darussanmu na baya waɗannan su ne shuruɗai na wajabcin sallah guda biyar sannan sai ma ya ce shuruɗu sihhatiha a tafin naqli tarku kalamin aw kathiril fi'li wa satru awratin wa wa satru awratin wa turul khabasi raf'ul hadath yace shurutu sihhatiha shurudin ingancin sallah wato wanda in gashi sallan ta waje ba amma in babu su kuma sallan bata inganta ba yace a sun zo fin naqali a cikin nasfi shine ma'anar naqal wato nasfi da aka ciro shi daga alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarku kalamin shar'i na farko banda magana barin magana a sallah mutum yana sallah yana magana da gangan sallarsa ta ɓaci au kafirin fi'li ko ya dinga ayyuka masu yawa wanda ba sa cikin jinsin sallah kana sallah kana wasu harkokin ka kuma daban wasu abubuwa daban ka kama kirga kuɗi ko ka kama shirya wasu kayayyaki alhalin kana sallah in kana haka in kai haka sallan ka bata yi ba shine ma'anan barin aiki mai yawa sannan wa satru auratin da suturti al'aura ba za ka yi sallah al'auran ka a waje ba in kai haka sallan ka bata yi ba wa tsurul khabasi da tsarkin khabasi shine kar ka bar wata najasa a jikinka ko a tufafinka ko a wurin da za ka yi sallah in ka yi da gangan sallan ka ba ta yi ba tawajjuhun lil baiti fiskantar ɗakin kaba dole ka fiskanci ɗakin kaba in a Najeriya sai ka fiskanci gabas in a Madina ne ka fiskanci kudu ko duk inda kake akwai inda za ka fuskanta wasu kasashen yamma wasu gabas wasu arewa wasu wasu kudu to dole ka fuskanci alƙilla in ka fuskanci wuri ba kawa ba kai sallah da gangan sallan ka ba ta yi ba sannan raful hadafi da kuma ɗauke hadasi kar yi sallah kana da janaba a jikinka kar yi sallah baka da alwala in kai sallah ba ta yi ba sai dai in ka rasa ruwa ne kai taimama maimakon alwala din amma in kai da gangan ba alwala ba wankan janaba sallan ka ba ta yi ba wayannan su ne sharuɗai na ingancin sallah guda shida ga sunan ɗaya bayan ɗaya wato barin magana ba a magana a sallah shine tarku kalami idan kai magana da gangan a sallah sallan ka ba ta yi ba amma in da rafkanuwa kai magana a sallan ka ta yi kai ka manta sallah kake kawai sai kai wani magana sai ka ci gaba da sallan amma tarku kalami amdan barin magana da gangan sharadi ne da ingancin sallah in kai da gangan sallan ka ba ta yi ba wannan kuma saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah a tsaye qanitina kuna masu shiru wato qanitina ma'anansa sakitina shekul islam mai taimiya yace kullu qunutin fil qur'ani afa'a illa wa qumu lillahi qanitin duk wani kunuti da zaka samu a sallah kanata ko ya kanun ko qani tuna ko ko ya ka same shi ma'anansa da'a ne sai wani wa qumu lillahi qanitina nan shiru ake nufi yace shiru ake nufi wannan kuma hadisi ne ingantacce wanda bukari da muslim suka ruwaito hadisin ya fassara ma'anar wannan ra'ayin shine hadisin zaid bin arqam zaid bin bin arqam Yake sun kasance suna magana a cikin sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yukallimu ahaduna sahibahu fil haja sai mu ce kawo magana yana sallah yana magana lokacin ba hana maganan ba kuna sahu ana sallah ba ana cikin sallah sai mu ce tambayi dan wasa ya kasuwa ka yau kasuwan yau babu ciniki kasuwa ta yi da ka yau akwai harkoki ai ni kwastoma na gari kaza ya zo ai ya mini ciniki kuma sallan ka ta yi ta da asali kowane abu halal ne sai an haramta shi sahabbai suna sallah suna jiran su in mutum zai ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam ba wani matsala to ana tafiya ana haka har aka saukar da waqumu lillahi qanitina ku yi sallah sai kuna masu shiru shikenan zaid bin arqam sai ce fa umirna bisukuti wa nuhina anil salam sai aka umarce mu mai shiru aka hana mu yin magana shikenan manzo Allah sai sa doka daga yanzu ba a magana in ana sallah shikenan in kai magana da gangan kana sallah sannan ka taba baci sharadin ingancin sallah ka bar yin magana mun fahimta sannan na biyu shine abun nan tarkul amril kasir tarku kasirin sai ka bar aiki mai yawa wato wannan yana nuna idan aiki dan kadan ne kai babu laifi misali kana cikin sallah sai hansa ka ya faɗi sai ka sunkuya ka ɗauki kayanka ko kuɗin ka sun ka ɗauka ka tashi ni ka miƙe kuma ka ci gaba da sallah da liman wannan aiki ne dan kaɗan bai zai bata maka sallah an kira ka wayanka tana ta ringin tana ta ringin ka sa hannu a aljihu ka fitar da wayan ka kashe wayan kana mai kallo ka mai da kanka aljihu wannan aiki ne dan kaɗan baya ɓata sallah kuma babu sabani a tsakanin malamai al'amalul yasir aiki dan kaɗan baya ɓata sallah sai mai yawa kuma ya zama baya cikin jinsin sallah ne ka kama wasu harkokin ka yi ta yawa ka kama ana sallah ka kama gem a wayarka ko ka shiga ka danna wannan ka danna wannan kana ta karanta wasiƙun da aka turo maka a hansa ɗinka ka da sallah ko ka kama wasu kikkin wasu kayayyakinka wanda inda wani zai hango ka daga nesa ba zai tsammanin sallah kake yi ba to wannan aikin ya yawa sai bata maka sallah idan ne dalilin sa shine hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito ina cewa inna fi salati shughla inna fi salati shugulan a wata ruwa da shugula lallai sallah tana da wani aikin da shi kadai zaka kula da shi ka daina lura da wasu ayyuka in kana yin ta shine ma'ana wannan hadisin inna fi salati shughla shughla shine amal sallah tana da wani aiki nata na musamman in kana yi ba za ka kuma ɗauki hankalinka ka tafi wasu abubuwa daban kuma ka bar jinsin ayyukan da kake na sallan kawai wannan ke kana sai in kai wani aiki daban ba na sallah ba kuma aikin yayi yawa to sallan ka ta baki baka da sallah da nassin wannan wannan hadisi yasa ko sallama ba amsawa a sallah ka ce mutum assalamu alaikum bai zai amsa maka ba zai ce wa alaikum assalam ba sai ci gaba da ainihin wato sallan idan aka ambaci manzo Allah ta sama kana sallah ba za ka yi salati ba saboda inna fi salati shughlan amma inda za ka yi salatin kuma sallan ka ba ta bashi ba saboda me aikin da kai anan yana cikin jinsin sallah don a cikin sallah akwai zikiri to in kai zikiri a sallah ko da gangan sallah ka bata bashi ba ko ka karanta alqur'ani don akwai shi a sallah to amma wani abu daban wanda ba dangin sallah ba sai kai shi da gangan yayi yawa nan wannan zai bata maka zai bata maka sallah ina fata muna fahimta a asali idan ka ji in wani abu ya shigo maka a sallah kar ka yi shi saboda inna fi salati shugula kaga dai an mutum manzala ta sallama mutabi ne ka masa salati to amma in a sallah ne ka ci gaba da sallan ka kawai ka ci gaba da yin sallah so da inna fi salati shughlan haka nan wani maka sallama sai dai ka daga masa hannu manzo Allah haka yake sai daga mutum hannu haka sai masa nuni ta hannunsa haka amma ban da magana ba za ka ce wa alaikum assalam ba ba za ka faɗi haka ba saboda inna fi salati shughlan akwai aiki a sallah ka tsaya kan wannan aikin kawai sannan ma da yace wa satru auratin da suturci al'aura in kai sallah tsirara nan ma baka da sallah saboda suturci al'aura wajibi ne ubangiji ta ce ya bani adama ta kun inda kulli masjid ya ku ainihin yan adam ku riki adon ku a kowane masallaci anan zina na nufin ku suturce al'auran ku ku suturce al'auran ku a yayin kowane lokacin da kuka zo masallaci za ku yi ibada ibada kala biyu ne ake yi masu ƙarfi a masallaci shine yin sallah da kuma tsawafi to kai suturce al'auran ka kafin kai wannan don wannan ayan ta sauka da sababin buɗe al'aura ne shi yasa aka fassara ta da suturce al'aura amma in kana so zaka iya bata ta ma'ana zahirin ma bayan ta dau ma'ana na farko suturce al'aura sai ka ce ka yi ado lokacin da zaka zo masallaci ma'ana kar ka zo da abin nan in zaka tafi kasuwa ka yi ado in zaka zo masallaci ka gana da Allah ta'ala kuma sai ka taho da kowace irin riga mutum lafiya da gajeren wando ko ya zo masallaci sallah wai da asuba wani ma ba jallabiya bane doguwar riga ne irin tamun nan sai kaga sa yin kasa duk a waje yana ta tattare rigansa dai wai shi ya fito da asuba daga gidansa daga jiran wando sallah amma inda kasuwa zai je kuma sai ya nemo dogon wandonsa ya sa to wannan zaka gana da ubangiji ta'ala ba za ka yi ado ba sai zaka gana da mutane shi yasa nafi yazo zai fita sallah kansa babu hula Abdullahi bin Umar mai gidansa yace masa ina za je ce masallaci Yace yanzu don Allah inda wani taro ne ake gayyatan ka za ka je za ka tafi haka yace a'a sai ce wallahu a haka wani ta jammala lahu Allah shi fi cancanta a masa ado daga bayan ka suturta al'auran ka kuma da Allah ka sa tufafi na kamala in za ka yi sallah don za ka gana da Allah ne subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata a bukhari abdullahi bin umar radiyallahu abdullahi bin abbas yace mace ta kasance kafin a saukar da wannan aya suna kewaye ɗakin kaba kafin fatawa maka tsirara mace tana kewaye ɗakin kaba tsirara tana yawo al'auranta a waje tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu suka ji mutum cewa ai yau kan zan bayyanar da shashin al'aura na ko duka al'auran na ma zan bayyanar da shi amma wanda ya bayyana ma ba zan halatta wa kowa ba tana waka tana zagayawa al'auran ta waje tana fada tsirara haihuwar uwarta to shine sai aka saukar da wannan ya bani adama ku zu dinatakum inda kulli masjid ku yi ku sa suturan ku yayin da za ku yi ibada a kowane masallaci sallah ko kuma dawafi a Ka'aba ku sa suturan ku shikenan daga nan Abdullahi bin Abbas yace da aka saukar da wannan ayan manzon Allah sallallahu alaihi daga yau kar a sake kada a bar wani mushriki ma yake wai dakin kawo ballanta na tsirara. lokacin ayi fatau maka la ya hujja ba'da al'ami mushrikun wala yadufu bil baiti uryan kada wani mushriki yazo yake wai dakin ba. kada kuma wani mai tsirara ya zo wai ɗakin ka ba aka sa sai na ne dinga shela ana faɗan wannan ko da aka daga nan aka hana kewaye ɗakin ka ba tsirara hadisi ingantacce hadisin imam muslim to kaga wajibi ne ka al'auran al'auranka to ina ne al'auran mutum din ne galibi malamai sun tafi al'auran namiji daga cibiyansa zuwa gwiwoyinsa tsakanin cibiyansa da gwiwoyinsa wajibi ne ya rufe su dole ya rufe su kenan hadda cinyoyinsa ma al'aura ne saboda wani ya bar cinyarsa a waje a waje manzala sun ya ce masa wai haka ghadil fakhidha fa innal fakhidha awra kai tonka ka rufe cinyanka cinya al'aura ne alfahizu aura cinya al'aura ne saboda ka sai wajibi sai ka rufe daga cibiyanka zuwa gwiwanka kenan shine ka rufe al'aura wannan hadisin hadisi ne ingantacce sannan wasu malamai kwai suka ce a'a cinya bata shiga ba in ka rufe kawai duwawunka da da duburanka abin nan duwawunka da al'auranka kawai shikenan ka rufe ainihin al'auranka wato ba sai ka rufe cinyanka ba kawai daga dubura daga banka kawai shikenan su kuma dalilin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran yana zaune a cikin sahabban sai bude cinyansa wata riwayan yana zaune ya bude cinyansa Abubakar ya shigo bai rufe ba Umar ya shigo bai rufe ba Sayyidina Usman ya rufo ya shigo sai ya rufe cinyansa sai Aisha ta ce ah Abubakar ya shigo baka rufe ba Umar ya shigo baka rufe ba amma sai Usman ya shigo ka rufe sai ya ce ai ala astahi min rajulin tastahi minhu al-mala'ika ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku ma suke jin kunyan sa ba ta ji kunyan sai na Usman sai rufe to wannan bude wanda manzo ka ta kuma wanda ya tabbata hadisin Bukhari to wasu suka ce to ai wannan yana nuna cewa wato rufe cinya ba abin na cinya ba al'aura bane zaka iya yin sallah cinyan ka a waje to amma zan ce mafi inganci al'aura ne to manzo ya ce al-faqidu aura kuma hadisi ne ingantacce cinya al'aura ne amma ya zamu hada wayannan hadisan sai mu ce al'aura kala biyu ne akwai al'aura mughallaza akwai al'aura shaffafa al'aura mughallaza al'aura wanda aka tsananta dole ka rufe ko ta wani hali ba yadda ka buɗe ba sai dai ya zama lalura shine duburan mutum da gaban mutum wannan shine mughallaza akwai al'aura mukaffafa shine cinya wani lokacin zaka iya buɗewa kana tare da eh, abin nan iyalanka ko kana tare da abin nan wasu abokanenka don ka buɗe cinyan ka a waje wannan ba matsala ba ne wannan mu kaffafa, an yi sassauci to amma a sallah kuma sai ka rufe su gaba ɗayan su saboda me nan ma an ce al'aura ne sai ka haɗa hadisin duka biyu ka yi amfani da ka yi amfani da su wannan shine hajjin al'auran wato namiji al'auran mace kuma hajjinsa shine aka ce jikinta gaba ɗaya haka mafi yawan malamai suka ce jikin mutum gaba ɗayansa al'aura ne abin da jikin mace gaba ɗaya al'aura ne dukkaninsa saboda hadisin manzon Allah ta abun nan ayar alqur'ani yake cewa wala yudina hunna illa ma zahara minha ba sa bayyana da adon su mata sai abun da ya bayyana to mafi yawan malai suka dauka zina ce badina ado ne na badini shine jikin mace gaba ɗayan sa ado ne suka ce fiskanta da tafin hannunta kawai shi za ta bayyana fiska da tafin hannu saboda galibi shine yake bayyana sai suka ce wannan ba al'aura bane wasu malayan suka ce duk mace gaba ɗayan ta al'aura ne wannan ba za su bayyana da adon su ba sai abin da ya bayyana in ma dauke shi jilina zahira wato adon wanda suka yi suka rufe jikin su su bayyana shi sai abin da iska ta dan bude hijabin su ya bayyana ko kuma ya zama kar su bayyanar da abin nan jikin sai abin da iska ta buɗe ko a bisa lalura ya bayyana amma asali shine su rufe jikin su gaba daya wasu ma suka tafi har fiska ma gaba al'aura ne amma abin da mafi yawan abin da malamai suka tafi shine fiskar mace da tafin hannunta ba al'aura bane wannan shine fi nitsuwa fiskanta da tafin hannunta shi yasa a aikin haji mace ba sai ta rufe fiskanta ba inda al'aura ne kuma fiskanta da da aikin haji ma sai an wajabta mata kuma duk malamin sun ijma'i aikin haji ba sai ta rufe fiskanta ba za ta iya dai ta ko dan mayafi in ta ga maza amma za ta iya bude fiskanta kuma ta aikin hajinta a haka to wannan shine wato ainihin abun nan al'aura shine al'aura sannan sai ce wa tsorul habasi da kuma tsarkin habasi shi ma wajibi ne tsarkin habasi shine wato wani najasa jikinka ko tufafinka ko kuma ainihin wato ainihin abin nan eh, inda kake sallah dole ka gusar da najasa inda gangan jikinka akwai najasa kai sallah a haka baka da sallah baka da sallah amma inda mantuwa ne ba babu laifi don kai don hadisi ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya zo sallah a masallaci ya duba takalmin dan akwai kazanta ya ci ya goge wannan kazantan sai dai sallah a takalmin amma in bai goge ba zai sallah a ciki ba don manzon kuma yana sallah bai sani ba da takalmin sa akwai najasa nan sai me sai ainihin mala'ika jibril zai ba shi labari mala'ika jibril zai gaya masa akwai najasa a takalmin sa sai ya jefar da takalmin sai ya jefar da takalmin shikenan sai sabai su ma suka jefar da takalman su sai manzo Allah da ya gama sallah ya kuka jefar da takalman ku suka ce mun ga ka jefar da sai ce to ai ni mala'ika ne zai ga min akwai najasa a takalmin shi yasa na jefar da ainihin takalmin nawa daga yanzu duk wanda ya zo zai yi sallah sai ya ga akwai na a takalmin sai duba kan shiga masallacin akwai ya goge in babu kuma ya je ya sallah a haka ya je ya sallah a haka saboda haka in ya goge zai iya sallah a cikin takalmi to yanzu me yasa manzo Allah a goge saboda ba a sallah da najasa a jikin tufafi ko wani abu sannan haka nan wani balarabin kawai da yazo ya fitsari a masallaci ya zo wannan fitsarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya aka dauko ruwa cikin guga aka zo aka zuba akan fitsarin to da a ce ba shaƙe sai wuri mai tsarki za ka yi sallah ba ba sai an zuba wannan ruwan akan wannan fitsarin ba wannan shekin na dole ne ya zamana tufafinka mai tsarki jikinka mai tsarki bigiran da za ka yi sallah inda gabanka za su taɓa shi ma ya zama mai tsarki shi ma ya zama mai tsarki kafin wato ainihin kai sallah wannan ne wato tsarkin kabasi. to abin da ya shafi fuskanta alƙibla da ɗauke hadasi na ga ana nuna mini cewa lokaci yayi ina ji ina son in faɗaɗa bayanai a kansa saboda haka insha Allah zai zamana sai wani sati mai zuwa kafin mu mu karisa bayanai din amma dai fuskanta alƙibla sharafi ne sannan kuma ɗauki hadafi ya zama kana da alwala ko kana da ainihin janaba ka da janaba a jikinka kai wankan janaba wannan wajibi ne kafin ubangiji subhanahu wataala ya karbi ainihin sallanka suturce al'aura mun ce mace gaba ɗaya ta suturce al'auranta in banda fuskanta da ta tafin hannunta wato an ya zo a hadisai waɗanda ainihin malamai suka ce da'ifi ne an tambayi maza ta sulama amma ce a me za ta yi sallah sai manzo Allah kuma sai ce za ta sallah a doguwar riga da ainihin Himar wani mayafi da za ta rufe jikinta kuma sannan doguwar rigan ya zama tana lullube mata bayan dugaduganta hadisin ga'ifi ne amma in muka lura da dalilai na cewa kar ta bayyanar da adonta kai fiskanta da tafin hannunta ina nuna har kafafuwanta ma dole sai ta rufe su to da haka mace ba za ta yi sallah kubrinta a waje ba wajibi ne ta saukar da zaninta har ƙasa sannan ta sa mayafi ta lullube jikinta kafin ainihin wato sai sallah ka ta bayyana da wani bangare na al'aura wato ainihin a jikinta insha Allah za mu tsaya nan sauran bayanai kuma za mu karisa su gobe insha Allah tare da kuma ci gaba da babin da ke gabanmu wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam shin liman sai ya tsaya a gaban ma mu za a ta da ikama ko kuma in an ganshi daga nesa sai a fara ta da ikama kafin ya iso bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kamar yadda muka yi bayani a cikin karatu duk wanda aka yi daini idan an hango shi kafin ya kare su aka fara ta da ikama ba yi laifi ba in ma sai ya zo ya tsaya a gaban mamu aka tara ikaman aka ta da ikama ba laifi ne, in kafin a daidaita safo aka yi ikama ba laifi in ba sai an daidaita sako aka yi kama babu laifi almuhimmu dai kama ana yin ta ne in an zo yin sallah kuma kowanne lokacin sallan yayi lokacin ta da sallah yayi na wannan kuma yana cewa shi ya kasance yakan yi zikiri wato ambaton Allah a sallah bayan ya riga liman karanta Fatiha da sura dalilin da yasa yake haka ko ne saboda karshe dan ya rinjaye shi a sallarsa to menene hukuncin abin da yake yi baya kamata sai dai kamar yadda na faɗa duk wani abu da za ka yi na zikiri a sallah ba zai bata maka sallah amma ka sani ko kowane abu da muhallinka to da haka anan muhallin kira'a ne idan ka karanta fatiha ka karanta sura liman bai ruku'u ba ka ƙara wata sura ku ci gaba da wata sura kira'a za ka dinga yi na sura ko da a ce ba za ka iya sura gaba ba ka ƙara wata sura a baya duk ba matsala amma muhallin na kira'a ne ba na ba na zikiri ba wannan yana cewa malam wani ne wanda ba musulmi ba sai muka gan shi da littafin boko amma da muka duba sai muka ga littafin yana ɗauke da surori na alkur'ani cikakku wai wani mataki ya kamata su ɗauka yanzu littafin kuma yana hannunsa shi mai rubuta takardar ya mataki shine a samu wasu mutane wanda shi wannan ɗin zai saurare su Ah, sai su tambaye shi me yasa yake rike da wannan yace sha'awa musulunci yake sai to ka zo mu baka musulunci man ka shiga musuluncin kawai in ya yadda ya shiga shikenan ya zama musulmi daga lokacin qur'ani zai iya dauka gundarin zaman in kuma yace a a shi kawai ina karanta ne ba musulunci yake sha'awa to sai a lallaba karbi wannan qur'ani sai to kaga wannan zai iya jawo maka fitina saboda haka ka kawo shi wasu musulmai in sun ganka ba za su kyale ka ba sai a biyo ta hanyar hikima sai a karba amma a samu waɗanda zai saurare su Ko da haka ba zuwa za a far maza ko a ce za a kwace ko makamancin wannan ba saboda kada kuma wata fitina ta biyo baya amma dai ba za a bar shi da ayoyin alkur'ani ko surori ko alkur'ani ba don zai iya zuwa ya walakanta su shi yasa manzala ta kuma ya hana sahabbai su yi tafiya garin kafurai tare da alkur'ani a lokacin kuma babu alkur'ani a haɗe gaba sa wasu bangarori ne na ayoyin alkur'ani yace kar su je kasashen kafurai tare da shi na'am wannan yana cewa malam menene hukuncin ba wa dabba shaka fashi to ni ban san shaka fashe ba a ce wani magani ne an ba su za su kiba to idan kiban ba ta cuta ba ne kiban da za su yi irin kiba ne wanda in an ba su abinci za su yi irin wannan kiba wato babu cuta a naman su kuma ba zai lalata naman ba babu laifi don an yi amma in zai sa cuta a naman ko zai lalata nama maimakon ya yi daɗi zai zama bayi da daɗi to kaga in ka ba dabban ka sha ka fashe ka je kasuwa ka sayarwa wani ai ka cuce shi zai tamanin irin akuya ce irin kowace ko rago ne irin na kowane irin rago zai tamanin lafiyayye ne kuma namansa mai zaƙi lafiyayye to kaga idan ka sayar masa kuma ba haka yake ba saboda wannan maganin da ka ba din ai ka cuce shi ka masa albush ko mazala sun ce man gashana ta minna dole ne mana ba baya tare da mu saboda haka in wannan maganin a matsayin abinci yake sai ka bincika kamar abinci ne baya canja wa naman komai bangaren lafiyarsa da garkinsa babu laifi amma in yana canja masa lafiya sai shigar da cuta ko garkinsa zai zama ba daidai da sauran dabbobi masu cin abinci kawai ba to bai kamata ba saboda hadari sauran tambayoyi ba za su karantu ba yan uwa sai su yi hakuri daga ƙarshe akwai wani wanda ya rubuto takarda yake roƙon a taya shi addu'a malam ya sashi cikin addu'a bisa wata bukata ta to masu bukata addu'a Allah biya musu bukatun suna alkhairi mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi a kwamitin da ke kura da gudanar da wayannan karatutukan suna bukatan taburma saboda wajen na akwai da ake ajiyewa kuma babu su yanzu saboda haka akwai bukatan taburmai wayanda za a shimfiɗa a waje saboda masu zama a waje insha Allah taburman ake bukata duk wanda zai kawo sai kawo nan masallacin insha Allah ubangiji ta Allah biya mana bukatun mu na alkhairi wanda ya nemi addu'a Allah biya masa bukatun sa na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين